Hoto na ashirin da uku Yesu ya mutu domin mu Yesu ya yi girma har ya zama mutum babba, ya koya ma mutane hanyoyin Allah, ya yi alajabai da yawa domin ya nuna masu daga wurin Allah yake, amma miyagun mutane sun ƙi gasganta da shi, sun kashe shi bisa itace. sun rataye shi da ƙusoshi bisa itace tsakanin sama da ƙasa har ya mutu rago ya mutu maimakon ishaku yesu ɗan rago na allah ya mutu maimakon mutane amma ba wani da ya isa shi su daga mutuwa allah ya miƙa makaɗaicin ɗansa haɗaya domin mu shi wanda bai san kowane zunubi ba allah mai shi shi zama zunubi sabili da mu mu mu zama adalcin allah cikinsa zunuban adamu ya raba don mutane daga allah saboda mu duka mun gaji halinsa na zunubi ko muna rayuwa da kyakkyawan ayuka gaban mutane muna bin addini sosai duk da haka har yanzu muna nesa da Allah, Yesu matsakancin mutane duk da Allah kenan, Yesu shi ne hanya da za mu komo wurin Allah, ka tuna da alkawalin da Allah ya yi wa Ibrahim, cikin zuriyarka dukan al'umman duniya za su samu albarka. Mun karɓi wannan alherin Allah. a lokacin da mun karɓe su wanda ya mutu domin mu.